assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba bakwai ga watan rabi'in al'awwal ijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na tamanin daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad AlHassan buna ali buna khalaf al allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi sharhi da talikin da a shekhu Dr salih buna fauzan buna abdullahi fauzan ya yi allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi a karatunmu da ya gabata malin ya yi mana bayani dangane da mafifita a cikin wannan al'umma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda muka je hulafa'ur rashidun ne abubakar umar usman ali sai kuma waɗanda suka biyo daga cikin sauran mutum shida 'yan aljanna sannan dai sannan dai mataki bayan mataki muhajirun suna gaba da al'ansar haka sojojin badar suna gaba da waɗanda suke bai'atin ridwan da sauran bayanai wanda masabak rigegeniya a cikin musulunci yana bayyana cewa wanda ya zo a baya to bai kai darajar wanda ya zo a farko ba haka wannan tsarin yake a musulunci an gani in ka ji ana cewa ai wanda ya zo daga baya ma yakan fi na farko to akwai abin da aka yi nufin ɗauka a wajen ne ina fatan mun gano wannan da kyau salihin mutum ba zai faɗi haka ba allah ya taimake mu to sai mala ya ce sun afdalun nasi ba da ha'ula to bayan waɗannan waɗanda suka fi kowa kuma man sahiba rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yauman aw shaharan aw sanatan wanda suka biyo bayan waɗannan su ne waɗanda suka zama sahabban annabi ne su ma amma sun zauna tare da annabi zaman da bai wuce shekara ɗaya ko wata ɗaya mafi ƙaranci ne ɗaya to waɗannan matakin falala da ɗaukaka su kuma irin nasu kenan amma kaga wanda suke tare da annabi shekara 23 cikin da'awa ba wanda ya kai su su ne muhajirun su kuma ansar shekaru goma suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai ya ce awa kalla min dalika ko abin da ya kasa da haka misali akwai wanda bai wuce awa daya ko awa biyu ko awa uku ya da annabi ba shi ma sahabi ne in dai misali yana mai imani da annabin amma darajar shi bai kai na sauran ba au aksara akwai wanda ya shekara biyu uku hudu biyar tare da annabi kaga bai kai wanda ya shekara goma da annabi ba ko wanda ya ɗaran ma haka darajin shi yana ƙasa da waɗancan to shine sai mala yake cewa na tarahamu alaihim muna yin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu wa nazkuru fadlahum kuma mu muna ambatan falalansu wa na kuffu an zalalihim sannan muna kame bakinmu daga kurakurai da zamewan kafa da mai yiwa ka same su wala nazkuru ahadan minhum illa bil khairi ba ma ambaton ɗaya daga cikin sabon annabi sai da alkhairi da kaulin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da yake cewa idza dhukira ashabi fa amsiku duk sanda aka zo za a ambaci na, ana ɗan soke-soke da 'yan ƙorafe-ƙorafe ku ja baki ku shuru daga masawi'ihim abubuwan da yake sun yi ba daidai ba kasantuwan cewa su ba ma'asumai ba ne wani hadisi aka rajahu tabarani al'imamu tabarani ne ya fitar da shi a cikin mu'ujamul kabir a juz'i na biyu shafi na casa'in da shida, min hadisi sauban radiyallahu anhu wa abu nu'aymin fi hilyatil auliya haka al'imam abu nu'aym al-asfahani a cikin littafin shi mai suna hilyatil auliya a mujalladi na hudu shafi na da takwas, min hadisi ibn mas'udin radiyallahu anhu a hadisin da abdullahi dan mas'ud Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ruwaito malam ya ce wasa hahul albani fi silsilatu sahiha albani ya inganta wannan hadithi a cikin silsilatul ahadisu sahiha a lamba na 34 Allah ya saka mai da alkhairi canan kaga umarni ne da annabi ya ce idza dhukira ashabi fa amsiku kenan in ka yanzu ba sahabban kake ƙi ba annabi kake ƙi in ka zo kana ambatan sahabbai da ɓatanci da raini da zagi ba kowa kake son ka ci mutunci ba sai manzan Allah saboda shi ne ya ce ma karkai shi ka raina an gano wannan da kyau ku yasa ɗan shi'a yayi asara in kana neman hasararre ka samu ɗan shi'a to magana ya ƙare asalin kafiri ɗan asara kenan Allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala ya ce wa ƙala sufiyan bin uyaina malan sufiyan ɗan uyaina ya ce man na tsaka fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda ya buɗe baki ya suka ga sahabban annabi bi kalimatin daidai da kalma ɗaya tilo fa sahibu hawa wannan ɗan son zuciya ne amma yanzu mutane da an cewa ne na bin san zuciya kuna ɗaukan magana ne ƙarama ko eh son zuciya fa bautan gunki ne ya kamata ku san wannan domin ƙur'ani yana cewa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin baka ga wanda ya mai da san zuciyan shi ta zame mai abun bauta ba eh to duk wanda ya ɗauki wannan to ya riga shi shiga matsala Allah maɗaukin sarki ya kiyaye kenan rawafid ɗin shi'a khawarij da mutazila da sauran nawasib lalatattu da suke sukan sahabban annabi duk waɗannan ashabul ahawa'i ne lalatattun halitta ne Allah ya kiyaye asharhu malam fauzan ya ce ga ƙarin bayani as-sahabatu ta tatafadalu So sahabbai wani ya fi wani fifikon wani saman na wani take darajojinsu ba iri ɗaya ba ne ma'ana wani na gaba da wani wani bai cimma wasu ba minha suhubatun kabira eh? minha suhubatun kathira wa mulazamatun lirrasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tawila daga ciki akwai sahabbantaka mai yawa da lazimtan annabi lazimta mai tsayin gaske au man saman ko mala ce au min suhubatin kalila akwai kuma sahabbantakan da sahabi zai ma annabi na ɗan lokaci kaɗan lakin sahibu halahu fadlus suhuba sai dai hatta shi wanda ya ɗan zauna da annabin ɗan kaɗan to yana da falalan sahabbantaka walau kana suhubatuhu qalila duk da cewa wannan zaman da ya da annabi zama ne ɗan kaɗan amma dai la yastawi minkum tana nan tana ware su da tantance su kowa ya zama a ajin da yake ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu qauluhu bayan wannan shimfida da sharan fage da al'imamul fauzan yi mana sai ce al'imamul barbahari ya ce na tarahamu alaihim muna masu addu'an Allah ya ji kansu Allah ya yadda da su eh wa nazkuru fadluhum sannan muna ambatan falalansu wa na kuffu an zalalihim sannan muna jan bakinmu mai shuru daga abin da ya zama zamewan kafa ne suka samu ba ma suka don baka san matsala ba daga lokacin da ka matsa kana ƙoƙarin sukan mutane kana masu ƙarya kana masu yarfe kana jefa ɓatanci gare su ba ka mutuwa sai allah madaukin sarki ya jarabce ka da wannan an gane wannan da kyau ko ba ka wannan ka ce wai mutane wai kafansa ta zame ashe kai ne kafan ka yi zami kun gane ko kaza duk irin waɗannan abubuwan ka yi hankali kalmomi ne da abubuwa ba na zagi ba na hukunci ne ka ɗauka kana jifan bayan Allah waɗanda suka kubatattu daga al'amuran duka sai kuma kai za a same ka da kayan mutane a hannu Allah shi kyauta mala yake cewa haƙƙuhum alaina kaga haƙƙin sahabbai akan mu annana na taradda anhum shine mu yi masu taraddi walladina ja'u min na rabba rabbana ghfir lana wa li ikhwanina sabaƙo na bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana inna ra'ufur rahim Allah madaukin sarki ya ce kaga waɗanda za su zo a bayan sahabbai ga doka da umarni daga Allah dole ne su yin addu'a suna cewa ya Allah ka ji kanmu sannan kuma ka ji kan ‘yan uwanmu da suka rigaye mu da imani su ne sabon annabi domin su ne ula'ika humul mu'minuna haƙƙa su ne na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nuran lazi unzila ma'ahu ula'ika humul muflihuna su ne waɗanda Allah ya ce alladina tabawwa'u dara wal iman wa gadauta min ahalika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qitali waɗannan su ne Allah maɗaukin sarki ya jinjina imaninsa a skeli ya ce nauyin ya kai an gane to dole kai da ka zo a bayansu ka rika yin addu'a kana cewa Allah ya ji kanka ya ji kansu wannan dole ne alladhina sabaƙuna bil iman wala taj'al fi qulubina Allah karka sanya a cikin zukatanmu ghillan wani irin gilli kiyayya gaba a cikin zuciyarmu fil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim to wannan gil din shine Allah madaukakin sarki bai cire ma yan shi'a ba suke ƙi da zagin sahabban annabi an gane wannan to duk mai ƙi yana zagin sahabin annabi to yana da sunan shi a cikin alkur'ani Allah ya ce muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashuddawu alal kuffari muhammadu dai manzon Allah ne kaga waɗanda ke tare da shi to masu tsananta makafirai ne su ake tare da manzon Allah ba abubakar ba ne ba Umar bane ba Usman bane ba Ali bane Aisha da Hafsa Abu Huraira da Abdullah Umar Abdullah Mas'ud da Abdullah Abbas ba waɗannan sahabban bane baki ɗayan su ba su ne waɗanda suke tare da shi ba walladhina mahu ashudda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum masu tausayi ne da tausa sama waɗanda suke tare da su ƴan uwansu mumine eh ruhama'u bainahum sai Allah ce tarahum rukka'an sujjadan za a gansu cikin ruku'u da sujjada wannan shine aikinsu tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana Allah ce suna neman falala da yardan Allah Allah ne da kanshi ya shaidi cewa sahabbai ba riya suke da ibadansu ba ba sun'a suke yi ba ba sharka suke yi ba suna yi ne yabtaguna fadlan lahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asar sujudi kana gani a fuskan fuskansu gurabin sujada kana ganin alaman annuri da haske irin na imani kana ganin gurbin sujada ƙarara a fuskan masu imani sahabban manzan Allah mun gano wannan da kyau simahum fi wujuhihim min su sujudi zalika mathaluhum fi taurati Allah ya ce wannan shine misalin su a cikin attaura wa mathaluhum fil injili misalinsu a cikin injila kuwa kazar in akhraja shata'ahu fa'azarahu فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار Allah yace su sahabbai a cikin injila yanda ka san yabanya yanda idan manomi ya je ya ga banyan shi ta fito ta yi kore shar abin gunun ban sha'awa zuciyan shi za ta fari ya ji annashuwa a cikin ran shi to haka sahabban annabi suke duk mai imani in ya ji labarinsu ko ya gansu sai ya ji ina ma da a ce yana cikinsu ke sa mutanen annabi musa da sabon annabi isa sanda suke karanta labaransa a cikin attaura da linjila suke jin ina ma da a ce su ne sahabban manzan allah ma tamma wane ne zai ki sahabi zuciyanshi? shi ta ji tana suka da gaba da baya son sahabi sai Allah ce liyaghiza bihimul kuffar Allah yana bakanta ran kafirai ne da sahabbai kina duk mai kin sahabi da nassin alqur'ani sunan shi arni mun gano wannan da kyau ko ulaika humul kafiruna haqqan in kana neman arne na gaske garandan gangariya namijin arne ba wai ɗan fake-fake a kafirci ba to ka cafki wuyan ɗan shi'a mai ƙin sahabin manzan Allah wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihati minhum magfiratan wa ajran azima Allah madaukin sarki yace yayi tanadin gafara da jin kai sai ce minhum wannan dan karka zo ko keki zo ko kuku zo ku ce kuna da rabo a ciki sai aka zo da wannan min din ba ta bi'idiyya ba ne ita wannan min din ta zo stila ne litakidil kalam da ta him bizikir ta zo ne ta karbabu maganan a ware cewa kai cin da ba ambace ka cikin attaura da linjila ba to ban da kai sabon manzan Allah ne kadai a cikin wannan kaso na gafara shi sa duk wani sahabi na manzan Allah Allah madaukin sarki ya gafarta mai da wannan nassin zalika fadlullahi yutihi man sha. wannan falala ce daga Allah wanda yake bada ita ga wanda ya so in ga to mu ba masu imani ba ne sai mu ce kwarai da gaske muna sa ran kai ma mai imani ne bi iznillah amma ka sani wa akhari na minhum lamma yalhaqu bihim eh akwai yan baya da za su zo bayan sahabbai amma ba za su cimma sahabban manzon Allah ba su waɗannan yan lelan Allah ne dukansu Allah ya gafarta ma ka karanta laqad taballahu alannabi. nabi wal muhajiri na wal ansar alladhina tabauhu fi sa'at al usra min ba'di ma kaza kaza sai ya ce wa ala salasati alladhina kaga har wasu guda uku an sa sa sel amma ba a manta da su ba sai da aka shigo da su duk wani sahabi dan birni da dan kauye wanda aka fara da wanda ya zo daga ƙarshe dukkaninsu Allah madaukin sarki ya jefa sa cikin wannan gafara amma waye gari a ce kai ba wanda za ka ƙi ka ji ba ka so a cikin ranka sai aminin annabi sirikin annabi da annabi ya aura a wajen shi ko ya aurar mai mamun da ke kabbara bayan annabi sojojin da annabi in ya kira suke cappa mazajen faman da suka tsaya ma addinin Allah sojojin badar da ohud waɗanda Allah maɗaukin sarki ya yaba musu ya ci gaba da jinjina musu da faɗin siffofinsu da ayyukansu a cikin alkur'ani ya faɗa a baya cikin injila da attaura amma wai kai yau ka ce wai waɗannan ne ba ka ƙaunansu an gano wannan da kyau ko sai wasu masu naɗin shaiɗan masu alkyabban 'yan iska masu shan taba mazinata da sunan mutu'a wai waɗannan ne wai kake so wai sabon annabi da Allah yake sauka da siffansu da aikinsu da komi nasu a cikin alkur'ani wai baka son waɗannan ɗauko sai da na abubakar ba shine thaniyas ne ne ba izu ma izu ya ƙulu da sahibihi sai ce inna allaha ma'ana wai dan a sai ce wai a kaga abubakar nan ma anan ya ji tsoro waye koya ma fassarar alkur'ani ya kai la'anan ne la shi ne la ta haf? me la ta hazan karka damu mun gano wannan abubakar yana da damuwa kan shi ne koko damuwa akan annabi an fahimci wannan da kyau ku la ta hazan karka damu ba wani abu saboda ba tsoro tare da shi sai ce inna laha ma'ana bai ce inna allaha ma'i ko inna allaha ma'aka ba inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu kuma shine thaniyas naini shine nabi na farkon waye na farkon waye na biyu waye annabi wane ne khalifa ba wakar ba saniyas naini izhuma iz ya ƙuli lissahibihi har Allah ma ya yadda abubakar abokin annabi ne amma kai ka ce a baka yadda ba wayi ba za ka canza tarihin baka ce ba a yi ba shaidani jama'a mun fahimci wannan da kyau ko iz ya ƙuli lissahibihi la tahzan inna allaha ma'ana amma wannan mutane haka suke da Allah madaukin sarki ya ɗebe masa albarka sai suka zama mashirmanta Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai mala ya ci gaba da cewa mu muna yi masu addu'an taraddi duk in mun kira sunan sahabi za mu ce mai radiyallahu anhu wani tarahamu alaihim kuma muna yi masu addu'an Allah maɗaukin sarki ya rahamshe su wa naktadi bihim sannan mu muna koyi da su فإن آمنتم بمن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد هتدوا shi sa muka ce muna bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai kuma yi shakikin rasula min ba'adi ma ta bayyana lahul huda wa yadda bi ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma ta walla wa nislihi jahannama wa sa'ad basira duk wanda ya saɓa ma annabi min ba'adi ma ta lahul huda bayan shirya ta zo mai shiriya shine alkitabu wa sunna wajen fassara da aiki da bin alkitabu wa sunna sai ka saba ma fahimtar annabi da fassaran annabi da aikin annabi sannan yadda bai gaira sabilin mu'minina ka saba ma tafarkin da sabai suka imani suka fassara suka aiki gwargwadon yadda annabi ya karantar da su kai naka da ya saba mana annabi da sahabbai don wallahi ma ta walla Allah ya ce za mu jibinta ma abin da ka nemi jibinta ma kanka wa nuslihi jahannama Karshe za a yi wujujuwan jefa ka wutan jahannama ne wa sa'at masira tir da wutan jahannama za ta zama makoma ga mummunan aiki irin naka an gane shi sa mu muna bin alkur'ani da hadithi ne a bisa fahimtar annabi da sahabbai kana zuwa mana da aiki ka ce a yi sai mu ce maka allah ya ce ne kana da ayacin alkur'ani in ga kawo sai mu ce to me annabi ya ce ya annabi ya aiki sai ka kawo hadisin da ya fassara ta in babu sai mu ce to shikenan ka gaba fassarar ta ba kenan ya fassara da fahimta da aiki na sabon manzon Allah yake in ka zo da wannan kawo kubuta in baka zo da shi ba sai mu ce anta min ashabil ahawa ka daga cikin bin san zuciya ta shiga mutane wuce in ba ka ba sai kai kai baro kai hada ka fada da Allah madaukakin sarki a iska Allah ya taimake mu mala ya ce wa nasni alaihim muna jinjina masahabban annabi wa nakuffu alsa alsinatina an da'ani fihim sannan muna kame harsunanmu mu ba ma yin suka ga sahabban annabi aw fi ahadin minhu aw min ahadin minhum ko mu wara ɗaya daga cikinsu ko mu waro wasu mu zauna muna suka muna ƙorafi muna faɗin maganganun ɓatanci mu ba ma haka mu ahalus sunna ne mabiya manzan Allah saboda haka ba ma zagin sahabbai ba ma cin mutuncinsu daga ɗan shiya ya ɗauro makarya igiya ko sarga a wuya ana tafiya ana tsula mata bulala wai aisha ce matan manzan Allah an gani yanzu da wani zai ɗauro makarya ko mage bulala yana janta yana cewa uwarka ce yana tsula mata bulala za ka ji daɗi a ce uwar naka ko tana raye ko tana kabari akwai mutunci a cikin wannan ba za ka gane wannan ba sai ne maka misali a ce ka je neman aure ne sai ka zo da 'yar kuikuyo sai ka ce ma ita budurwan ga uwarki mun gane za a ci gaba in kuwa ga ci gaba budurwan nan allah ya tsine mata albarka saboda uwarta ba ta da daraja a idanta haka ne to yanzu fa matan annabi ne suke gaya ma haka matar annabi ba matan abu lahabu ba fa ba matan abu jahal ba fa ba matan ubayi dan Allah abla dan ubayi dan salo ba fa ba wannan ba matan dan ubayi ba matan annabi waɗannan ba su masa laifin komai ba saboda ƴan uwansu ne arna matar annabi ita za a ɗibo tsawon layi ana tafiya na tsine mata albarka a ɗauko babban amini khalifan manzan Allah ana tsine mai albarka haba jama'a waɗannan mutane me suka rage manzan Allah su zagi matan shi su zagi sirkin shi su zagi abokin shi su zagi manyan ɗaliban shi su kage iri-iri gare shi waɗannan ne suke ƙaunar manzan Allah me alaƙansu da annabi me suka rage ma annabi mutum ne zai ce kai mutumin kirki ne amma duk abokanka yin iska ne da Allah me yake son ya ce wani ne ya zo mai kaunan ubanka duk duniya ba mai son ubanka irin shi amma da ya zai ce ubanka ba, abokan shi a gidan giya suke kwana a gidan karuwai 'yan luwaɗi ne 'yan kai ne 'yan kaza ne 'yan kaza ne amma babanka shi kaɗai ne mutumin kirki amma kuma tare suke kwana tare suke tashi abokin barawo yana son ya ce ubanka ma ɗan iska ne haka ne abinda suke son su gaya ma annabi kenan kaburat kalimatan ta min ke in ya na illa kaziba ƙarya suke yi annabi bai taba abota da mutumin banza ba bai taba ba annabi ne ya ce la tusahib illa mu'minan kar yi abota sai da mumini wala ya'kulu ta'amaka illa taqi kar wani ya ci abincin ga sai mai tsoron Allah kuma annabi ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwujuhu da Ali yazo sai ya bashi da Usman yazo sai ya bashi shi kuma ya je aurowa Aisha da Hafsa kai kuma waɗannan ne kake ki annabi zai faɗi magana ne ya saba an tambaye aisha menene ɗabi'un annabi ta ce kana hulƙu qur'an ai ɗabi'un annabi ƙur'ani ne duk abin da ƙur'ani ya faɗa annabi ya riga kowa yi balantana kuma hadisan shi jawa muna fahimtar wannan da kyau ko ka bi sabon annabi dukkan la'ance su bayan kuma ƙur'ani sauka yake yana yabon su yana cewa ya yarda da su yana cewa ya amince da su kai kuma ka koma gefe kana cewa baka yarda da su ba baka amince da su ba kuma wannan wai dole a sa shi daga cikin tsohon musulmi saboda musuluncin na gidansu ne an gane wannan da kyau ko jama'a mu muna kaunan sabon annabi muna kame mu daga sukansu ko wani daga cikinsu aw an na fi ma jara bainahum min alfitnati wal hurub ko kuma mu muna kama bakunanmu daga irin abubuwan da ya faru tsakaninsu na fitintunu da kuma rigingimu yakin da sabai suka yi gaba ɗaya fa yaƙi ne ƙwaya biyu ƙwaya biyu kuma a rana ɗaya an fahimci wannan yaƙin jamal rana ɗaya ka ya ƙare shi daga bayan azahar kafin magarba an gama haka yaƙin siffin za mu zo mu karanta ko mun karanta da kuwa nan ‘yan shi a ƙarya suke wa mutane aisha da ɗala ɗan ubaidillah da azubair sun taso daga makka ne suka tafi basara sanda ali yana ina yana madina ali ne ya biyu su su ba bin suka yi ba su sun je neman waɗanda suka kashe sayyidina usman ne kuma suna basara shi sa ɗaya daga cikin kwamandojin da suka kashe sayyidina Usman ya ɗibo zugan mutum ɗari tara sunan shi Jabla ya fito suka raga-raga da rundunar nashi da Ali ya zo aka ware wakilai bibi a kowane ɓangare aka zauna aka tantance aka fitar da abubuwan da za a yi aka zauna zaman sulhu mai kyau su waɗannan da suka kashe sayyidina usman su ne cikin dare suka yi mitin suka ce in mun bari waɗannan kansu ya haɗu to mu ne za mu samu matsala saboda haka mu far da asuba suka farma rundunan su aisha gari ya yi sha suka farma rundunan su aliyu daga nan sai waɗannan suke tsammanin waɗancan ne suka warware alkawari sai yaƙi ya fara tsakaninsu an fara yaƙin ba daɗewa su gane makirci ne kuma suka bari an gano wannan da kyau ku haka aka yaƙin siffin za mu zo mu tattaura a cikin hikima ta ma waɗannan maƙaryata waɗannan zindiƙai kullum ƙarya suke ma mutane kun manta iran sai da suka shekara takwas suna zazzaga ba ma ba mai da makamai masu linzami a ƙasan iraki kuma a duniya akwai ƙasan da ta kai tarin 'yan shiya kamar iraki ne amma iran a ƙarƙashin jagorancin su kwameni sai da suka dinga zazzaga bama-bamai a kan mutanen iraki a lokacin da ba su taɓa jefa daidai da ƙaramar roka mai tada hayaƙi ba wuta ba zuwa isra'ila ko sun taɓa yi ga su ga rasha sun taɓa kai mata hari ga su ga ɓangarorin kafirai iri iri irin su indiya sun taba kai ma indiya hari ba inda suka taba kai ma hari sai ƙasan musulmi suka dinga yayyafa masu bom na tsawon shekara bakwai zuwa takwas ba awa ba ba ba kwana ba ba watanni ba da ƙyar ƙasashen musulmi sun yi sun yi su daidaita suka ce ba wanda ya isa a lokacin har khomeini a cikin wani littafi na shi alhurubul udwaniya yana cewa ai wannan yakin da muka kai ƙasan iraki ai ba wani abu bane muna kan hanyar tafiya mu kai ma isra'ila hari ne sai iraki za ta yi mana rashin kunya ya ce misalin wannan misalin manomi ne zai je gona sai ta ga kaya sai tsaya cirewa ya ce ba wani abu bane kawai za mu cire ne kawai mu je mu mutsike ƙasan isra'ila yau da gama yakin iran da iraki shekara nawa har yau ba gama cire kayan ba Jama mun gano wannan da kyau sai da kawo marasa kunya ce za mu ji alkudus alƙudus salam alkudus salam ba ka gata nan ba har nan kiristocin kasan nan sun fi kama ƙoƙari cin da hasu suna zuwa isra'ila ana ce musu jefi su suna hawa jirgi su je isra'ila su ga tiddan nan amma ku sai dai kawai ku ɗauko daga masallacin kwata zuwa babban dodo a sako kudus a baro ai sai dai ka je wannan kudus din ina fatan mun gano wannan da kyau amma dai ba kudus da annabi ya je aka yi isra'i da mi'raji da shi ba ƙaryan ku ta sha ƙarya ina fatan mun gano wannan da kyau in ko ba haka ba akwai kyautan jirgi ku je ku hau ku tafi ba yahuda yana wasa da wanda zai mai rashin kunya ne Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu shi sa wajibi ne ku tsaya ku fahimci wannan abubuwan da waɗannan mutanen suke yi su dama matsalansu su ci mutuncin musulmi su kashe musulmi su kore gidan musulmi su fasikanci da 'ya'yan musulmi wannan shine aikinsu ba su da wani aikin da ya wuce wannan an gane kuma ya ishe ku abubuwa da dama wanda suke wajen cin mutuncin musulmi abin da suka yi a gabari wannan abu ne na wasa da ya kamata a manta da shi Allah madaukin sarki ya taimake mu shine sai mala yake cewa mu muna kame bakinmu don gane da fitinan da ya faru tsakanin sahabbai li'anna kulla wahidin minhum mujtahidun kowane bangare daga cikinsu ya yi ijtihadi gwargwaron ijtihadin shi ali mujtahidi ne ya yi ijtihadi na abubuwan da suka faru inda ya kuskure Allah ya yafe mai muawiya ya ijtihadi gwargwadon ijtihadin shi inda ya kuskure Allah ya yafe mai ina fatan mun gano wannan da kyau amma shi mujtahidi in ya ijtihadi dama kuskuren shi ya faffe ne inji annabi sanai yana da lada daya amma a cikin rikicin wane ne muke goyon baya muke cewa yayi daidai shine ali amma lazimin cewa shine yake kan daidai kuma ka zagi wancan ba sahabban annabi bane duk rigiman da suka yi da yaƙe-yaƙen da suka yi mai Allah ya kira su wa in ɗa'ifatani minal na qatatalu fa aslihu bainahuma Allah ya ce duk sanda aka samu rundunoni guda biyu na mumine suka samu rashin jituwa a tsakaninsu aikin da zaka yi shine kai ka zama mai sulhu a tsakaninsu fa in fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatul allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa fa na bainahuma wa aqsitu har yau Allah madaukin sarki bai kira ko ɗaya daga cikin su ce musu katare ba amma kai jahili ba ƙauye ƙazami mara hikima da fasaha ka zo kana zagin sahabban manzan Allah an gano wannan da ke ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa fa minhum mujtahidun musibun lahu ajran daga cikin waɗannan sahabbai akwai wanda ya ijtihadi kuma ya daidai a wajen ijtihadin shi ladan shi biyu Shi shine sayyidina ali wa min jita mujtahidun daga ciki akwai wanda ya ijtihadi akhta'a sai ya samu kuskure cikin ijtihadin nashi walahu ajrun wahidun shi kuma yana da lada daya shine muawiya wal khata'u maghfurun kuskuren kuma an yafe mashi sun ma'aidan lahum min al'amal aljalila sannan su sabe suna da ayyuka nagartattu ma yukaffaru ma yahsulu min ba'dihim min al-khata abinda za a ba kankare masu abubuwan da ya fara tsakankaninsu na waɗannan kurakurai da tuntube da kuma abubuwan da ba a rasa ba kasantuwansu na su ba masu mai ba ne ma kawai sai kawai ka zo ka zauna kawai baƙin zindiki da kai ka rasa wanda za ka ci mutunci wai zai annabi yanzu ko sabon muhammadu buhari ka ci mutuncin shi inda mutunci a najeriya a baka eh yanzu akwai shi ɗanin da ya isa ya zo arewan nan ya ci mutuncin sahabban sardauna mu yale shi mun gane zai yiwu kowa kai ko gwamna ne in ya sake ya faɗi maganan banza a kwance mai bela cire mai anini a ce kai arne koma cikin dutse ba zai yiwu ba in dai da gaske kake yi ba zai yiwu ba amma a ce duk a shallake waɗannan sai a dira kanwa ba fa sahabban shaudan hodiyo ba ba sahabban abdullahi gondu ko muhammam dalla ba ba fa su ba fa na manzan Allah yanzu dan Allah inda mutunci ɗan ɗariƙa ya yadda a ci mutuncin sahabban shehu Tijani ko sahabban shek ibrahim inyas inda mutunci to waɗannan da Tijanin, da inyas ɗin da sahabban nasin in ka tattara su gaba ɗaya ba su kai darajar masan gidan manzan Allah ba kun gano wannan da kyau ko? a ci mutuncin waɗannan bayan Allah ha ba ku san sabon manzan Allah ba ne shi sa mala yake cewa kuskuren nasu ma an yafi sun ma'aidan lahun min al'amalin jalila ma yi kafaru ma yi hasulu min ba'aduhin min alhata kuskuren ma da aka samu sun yi to suna da manya-manyan ayyukan da Allah maɗaukin sarki zai yafe musu kai akwai wanda za ka haɗa manzan Allah da shi ne idan annabi musa bada zai dawo duniyar nan shi ma sahabi zai koma annabi isa ma in ya dawo haka annabi ibrahim haka annabi nuhu duk waɗannan ba su ne ulul azmi minar rusuli ba cikin manzannin Allah su ne manya-manya babu kamansu amma in suka dawo ba za a ce annabi musa ko annabi isa ko annabi ibrahim ko annabi nuhu ba sai dai a ce sahabban manzan allah domin annabi ya ce laukana musa hayyan ma wasu yahu in lattifa'i ko musan ya dawo duniya ne zai bi shine imamul mursalina shine limamin manzanni an gano wannan da kyau ko ya ce ni ne mai rike da liwa'ul hamd tutan godiya ya ce a hannuna take ranar tashin alkiyama ya ce adam wa ma dunahu ta hata liwa'i annabi adam da kowa da ke kasan shi har zuwa kiyama ta tsaya ya ce karkashin tuta na suke mai makamal mahamud kenan jawabin gane mai wannan matsayin mai wannan darajan ku ci mutuncin matan shi ku ci mutuncin sahabban shi ku ci mutuncin duk wanda yake tare da shi shi'a addini ne akwai mutunci a cikin shi'a akwai sani ya kamata Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa an kana son ka zama arne kawai ka zama dan shi'a ba sai ka shiga kiristanci ko ka shiga yahudanci kawai ka shiga shi'anci kawai inda ka kosa ce maka arne ko to kawai ka shiga shi'anci ba matsala ka zama mun gano wannan da ke ku kamar kai ne kana son ka je Lagos in ka zo ka je a jirgin sama in ka zo ka je me a jirgin ƙasa ko ka je a me a mota in kuma kana neman kuɗi ka sai ta kalma ka taka sai ka yi tattaki amma duk dai za ka je ina hanyoyin shiga wuta ne ga sunan ko dai ka zama nasara za ka wuta ai ko ga zama bai hude nan ma za ka ko ga zama ba hanyar duk dai ita in ma kana son ka bi shortcut to ka zama ɗan shi'a kun gano wannan da kyau ko duk tafarki ne da za ta kai ka zuwa can Allah madaukin sarki ya kiyaye qauluhu wala nazkuru ahadan minhum illa bil khairi mu ba ma ambatan wani daga cikin sahabban annabi sai da alkhairi inda aka san sahabban annabi mutanen kirki ne sahabban manzan Allah sun yarda da manzan Allah sun amince da duk abin da Allah madaukin sarki ya faɗa annabi da ya saki ibnatul jauni baka taba jin wani sahabi ya zage ta ba ko ya ci mutuncinta ba ran da annabi ya tare da ita a ɗaki ya kai hannu zai taɓa ta ta ce uzu billahi minka Allah ya shiga tsakanin na da kai ya ce laƙar ustu bi mu'az kin nemi tsarin mai tsarewa Il haƙi bi halik ta bi gidanku ya ce ah, ba ta kayayyaki aka ba ta atambobi da sauransu baka taba jin wani sahabi ya faɗi mugun magana a kanta ba sau da annabi ya taɓa neman ta har ya aure ta wannan daraja da mutunci na annabi suna ƙoƙarin kiyayewa akan wannan mace baka taba ji ba amma ɗan shi'a matan da annabi ya rufa ɗaki da ita ita yake cin mutunci sahabin da annabi yake kwantawa akan cinye saboda aminci ya bacci wai wannan ne kake cin mutuncin shi sahabban da suka ɗibi dukiyansu da jininsu da kowa da komi nasu suka sadaukar ma addinin Allah ƙarƙashin jagorancin manzan Allah wai waɗannan ne kake ƙi waɗannan ne ba gani da daraja an taɓa cin zarafin annabi kamar yadda 'yan shi'a suka yi mashi kuwa tun da aka yi duniya akwai annabin da ya haɗu da cin mutunci ga waɗanda suke ƙaryan bin shi irin yadda 'yan shi'a suka ci zarafin manzan Allah kuwa an gano wannan da kyau ko. duk abin nan da 'yan shiya suke ba a gani sai an ɗan murje ke siyo sai ka ce wai an yi muhaliya don dai kawai kai ba ka da tarbiya an gano wannan da kyau ko duk wanda yake jin wani damuwa ya maɗan shi a wani abu bai da tarbiya ne ko bai san darajar imanin shi ba ko bai san mutuncin waɗannan bayan Allah na garin ba sannan abin da kake faɗi kullum ƙarya kake da kake cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina amta alaihim suwaye alladina an'amta alaihim sabon manzan Allah ulaika alladina an'ama alaihim minan nabigina wasu siddiqina wasu shuhada wasu salihin wa hasina ulaika rafika, sabon manzan Allah kenan Allah madaukin sarki ya girmama su akwai siddiƙai akwai shahidai akwai salihai waɗannan su ne manya-manyan na hannun daman manzan Allah ba wanda ya kai su daraja ƙurewa ka ji ɗan shi a ce ai sahabai sun yi ba daidai ba yin daidai ɗin sahabi irin naka ne yin ba daidai ɗin shi ba ma ya daidai da naka ne shi sahabi in yi kuskure kai ka san mai addu'a Manza Allah ne fa yau sahabi in yi laifi manza Allah yake mai addu'a shi sa ‘yan uwanku munafukai ya kace zai wajen manzan Allah ya masu isi gifari lawon ru'usahum sai su yi gwalon su su hmm, ba za mu ba wa ra'aitahum yasudduna wahum mustakbirun sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum ko ka ce ma Allah ji gansu ba zai ji wa amma sabon annabi fa Allah ya ce wa me fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat fastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat to zunuban annabi sai Allah ya in na fatahana laka fatahan mu mubina liyaghfira laka Allahu mata taqaddama min zambika wa mata akhara, ai zunubanka amma ta tas kai baka da matsala an karba saura nawa فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فزا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم فاعف عنهم واستغفر لهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صحابي إن يبهز يا وكما استغفاري waye ce a mai istighfarin shi sa san da gamidiyya ta fesa na ta tsiyan annabi zai mata sallah sai umar ya rike shi annabi ya bige hannun umar ya ce laƙar tabat taubatan lokusimat baina saba'ina min ahalil madinati lawasa arhum yau ta yi tuban da da za a raba ma gida saba'in na madina ya isa su shige aljanna ke ɗayansu sahabiya ce ko ba sahabiya ba ce kai ɗan shiya ta fi uwarka jama'a mun gano wannan da kyau ko sahabiyar manzon Allah ne fa bima rahmatin Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum fil amri wai za a zamta fata wakkal alalla yanzu kun ji ayoyi guda biyu wannan ta zo a cikin sotu ali imran wancan ta zo a cikin sotu muhammad allah maɗaukin sarki ya ce a yi masabai istighfari cewa ya zage su cewa ya ƙi su duk waɗannan surori 'yan madina ne sai ga wata suran ta sheko sotu bara'a ta ce me laƙat taballahu alan nabi Allah ya karbi tuban manzan Allah ga inna fatahana can wal muhajirina wal ansar tuban ma da istighfarin da annabi yema al muhajiruna da al ansar Allah madaukin sarki ya karba alladhina tabauhu fi sa'atil usra wanda suka ba annabi yakin tabuka alina madina bai zo ba ana tafi sai annabi ya ga aya ta sauka duk an gafarta masabai ciki da waje amma ga sayyidina ali can yana gadi nan da nan sai annabi ya hadisi ya shigar da shi mun gano wannan da yace inna fil madinati larjal akwai wasu dakaru a madina ma sirtum masira wala qata'tum wadiya illa wa hum sharikukum fil ajr ba tafiya ko wahala ko kunci ko tsallake ramuka da za ku yi face akwai wasu mazaje a madina suna tarayya da ku cikin lada homol uzuru uzuri ne ana su zuwa kaga sabai sun shige da nassin alkur'ani ali da sauran makafi da guragu da mata wanda ba samu daman fitowa ba sun shige da nassin ne. hadisin maza Allah su duka namu ne ka ce kana kin sahabi shi sahabi in ya kuskure annabi cewa Allah ya ce ma annabi ya masa istighfari sai ka zage su to mu kuma da zamu zo bayan su fa me Allah ya ce me walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim sabon manzon Allah kenan jama'a mun gano wannan ne kyau ku ba wanda yake su fa duk abin da ake tsammani sahabban manzo Allah sun yi duka shi yasa mawakin annabi ya ce na ibn na abdu sun wata tabukawa in da gaske ku jarumai ne ina biraze suke ku je ku watsa yan boko haram suna sambisa amma da sahabban manzo Allah suna nan ina tiri za su fita gudun duk wani sai su fidda gudun duk wani matsiyaci sahabi ai Allah bai taba halitta ba inda ka ware annabawa da manzanni halittar da ta kai na sahabi daraja al'umma annabi kuna gane wannan Allah ya muku albarka to shine sai mala yake cewa li'annahum yuriduna alhaqqa wajtahidu so sabban annabi abin da yasa ba ma ambatansu sai da alkhairi domin su sun nufi alkhairi ne suka yi ijtihadi wajen bin Allah wa kullum minhum amalun bishti'adihi kowane ɗaya daga cikinsu akwai aikin da ya yi daidai da himman shi faminhum man huwa musibun cikin sahabbai akwai wanda cikin ƙoƙarin bin Allah ya abin da ya dace wa minhum man huwa mukhti'un maghfurun lahu akwai wanda kuma ya kuskure wanda ana sa ran Allah madaukin sarki ya gafarta mai wannan kuskure da yayi mala ya ce wa kulluhum sahabatu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su dai su dukanninsu to sabon annabi ne wala nadkhulu fi ma jara bainahum mu ba ma kutsawa mu shige cikin abubuwan da ya faru tsakaninsu ba ma wannan karambanin kai ne ka je gida ka tarar da uwarka da ubanka babanka ya sa gajeren wando da singileti yana jibgan uwarka idan kuma ta ɗora majanyi tana maka mai muciya ana geniya da bugayya gidan ya rude Allah ya taimake ke da ƙyar karaba za ka je dandale cikin abokan kana ce kai babana power in yi sama-sama da innanka sai ya ha ba ita kuma da ta ji zafin kaye da ta kama duwawun shi da gantsara mai cizo kai ashe ubana ya iya ihu da ya saki wani iwa sai da kadangarin gidanmu suka fita za ka ba da wannan labari in kai ɗan iska ne ko da wani ya ce na ji ihu a gidanku mai ke faruwa sai ka ce tibiya ga kunna za ka ce uwakka ne ta ji duka an taba wannan ja mun fahimci wannan da kyau ko Allah taimake mu mala ce wala nadkhulu fi ma jara bainahum ba ma shiga cikin abin da ya faru tsakanin sahabbai malan yake cewa ta'ammul ha ta'ammul hazil aya ka lura da kyau da wannan aya da Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim kaga waɗanda suka zo bayan su yani ba'adal muhajirin wal bayan muhajirun da al'ansar ya ansar rabba na ghfir lana suna faɗin Allah ka gafarta mana ne wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma Allah ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil na amanu Allah kar ka sanya ƙiyayya da gaba a cikin zuciyarmu dangane da muminan nan suwaye muminan nan su ne sabon annabi an gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya ƙara yarda da su wali haza ya ƙula shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu fi zalik da wannan ne ibn taimiyya yake cewa min usuli ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin aqidan mu mu ahli sunna wal jama'a salamatu qulubihim wa alsinatihim li sahabati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine zukatan mu kubutattu ne harsunan mu tsarkakakku ne dangane da sahabban annabi ba kamar yadda khawarij suke kafirtawa da kashe sahabbai ba ba kamar yadda Motazila ke cin mutuncin sahabbai ba ba kamar yadda aka samu nawasib suke rainawa da zagi da batanci ga sahabbai musamman a halal baitu ba kuma ba rawafid ɗin shi'a masu zagin manyan aminan manzan Allah ba mu ba haka muke ba ruwanmu da waɗannan karkatattu waɗannan batattu waɗannan da su kwashe kayansu daga gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu suna ba haka muke ba mala ya ce salamatu qulubihim su ahlu suna zuciyansu wankakkiya ne dangane da sahabban annabi gido na ahadan minhum su ahlu suna ba sa kin wani daga cikin sahabban annabi wa salamatu alisnatihim sannan kuma sun tsarkake harsunan su dangane da sahabban annabi kallamo na fi haƙƙi ahadin minhum ba sa yin magana dangane da haƙƙin wani daga cikin sabon annabi wala ya nahum sannan ba sa faɗin wata kalma wacce za ta rage daraja da mutuncin wani daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قال fi حديث sahih ya fada cikin wani ingantaccen hadisi yana cewa la tasubbu ashabi kar ku kuskura ku zagan man sahabbaina fa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi law an faka ahadun misla uhudin zahabin law an faka ahadukum misla uhudin zahaban da ɗaya daga cikin ku zai ciyar da kaman girman dutsen uhud na zinare ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu ba zai kai mudu ɗaya kai ko rabin mudu da sahabi ya bada sadaka na zinare shi sahabi ya bada sadakar rabin mudu na Nabino, kai ka ba da kaman girman dutsen ohudu na zinare ba zai kai na sahabin manzan Allah ba ba zai kai ba sau da ƙarfin imanin ba iri ɗaya ba ne yi da gasken ba iri ɗaya ba ne ikhlasin ba iri ɗaya ba ne amfanin da na shi yi ba daidai da naka ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau don me domin shi sahabin manzan Allah ne jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda annabi ya ce ko rabin shi bai kai ba la tasubbu ashabi ka ku zagan man sahabbaina yanzu wannan ba umarni ne daga annabi ba yanzu ubanka sai ya ce karka zagi abokin shi inda mutunci duk wanda kaga yana kokowa ko yana zagi ko yana zinde ko yana mulgun a baki ga abokin uban shi anya wannan ko uban shi bai tsine mai ba bai kamata ita tsinon ta zama automatikiya da kama shi ba abokin ubanka bayan annabi ya ce yana daga cikin ƙaunan da zaka nuna ma ubanka abota da kyautata ma abokan babanka bayan mutuwan shi yanzu akwai waɗanda ya kamata ka kyautata ma bayan rasuwan manzan Allah kamar sabon manzan Allah ka ƙi sahabi ka ce kana sa ran Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanka Allah ya ramshe ka aljannan ta gidanku ne jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya ƙara musu yarda ma da yace summa yati mutakhallafun sannan wani ɗan baya sai ya zo aƙalin mutanna'a muhtazzul iman a zamu wani wanda ya zo mai raunin imani wa fihi hawa ga san zuciya ta baibaɗe shi wa ya takallamu fi sahaba yazo yana magana fi sahabati rasulullah dan ganin sabon annabi wa haza law kana min al-firq ad-dal lam nastakthir alayhi wannan da a ce yana daga cikin kungiyoyin yan bid'a ne ai kungiyoyin bata ne ko magana ma ba za mu yawaita akan shi misali da za a samu yahudawa ko nasara su rika zagin sabon annabi Allah ba abin da ya dame mu da su an gane amma wanda suka zo suna zagan ma'annabi sahabbai sun ce wai su ma musulmi ne har ma suna da awon ƙaunan ahalul bait suna da awon cewa za su yi jihadi su kaba gwamnatin musulunci kun ji ba abin da suke yi amma shugaban jihadin na iran da ya tashi gudun hijira maka da madina yana kallon su bai je ba ina tafi sai tafi faransa asmatul kufur wal ilhad matattaran kafirci da kangare ma Allah faransa nan fa ya je ƙasan da hijabi ma aka ce a ƙasan ba yadda a sa ba nan ya je zauna ya fake cikin 'yan uwan shi amma ga maka da madina bai je ba inda kabarin su sahabban suke bai je ba domin dama bai kaunan su kuma bai son su to su ma ya shaida ba sa son shi kuma ba sa mai ba sa kaunan shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sai sai ya zama wajibi jama'a ku tsaya ku fahimci wannan sabon annabi ba wanda ya kai su ballanta na yafi su ba mai zagin sahabi sai tsinanne la'ananne wanda Allah madaukakin sarki bai tare da shi bai san shi kuma bai nufin shi da alkhairi amma duk wanda Allah madaukakin sarki yake so za ga kila ba mamaki kafin ya mutu ya tuba ya koma zuwa ga Allah muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi imanin mu tabbatar da digadigan mu kan abin da yake so kuma ya da shi ya tsabtace harsunan mu da zakatun mu dangane da ki ko zagi ko cin mutuncin wanda daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sakamakon ƙwarewar lokaci jama'ar annabi za mu saurara a nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu katu na gaba za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wato wa atubu ilaik